Ishaya Sura hamsin Zunubin Isra'ila da kuma biyayyar bawa Ga abin da Ubangiji na cewa, Ina takardar shaida na saki mahaifiyarka daga aure wadda na kora, ko kuwa ga wanda mutumin da nake bin bashi ne na sayar da kai? Saboda zunubanka aka sayar da kai, saboda laifofinka ne ya sa aka kori mahaifiyarka. Sa'ad da na zo, me ya sa babu kowa, sa'ad da na yi kira, me ya sa babu wanda ya amsa? Hannuna ya kasa ne sosai don fansarka, na rasa ƙarfin kuɓutar da kai ne, ta wurin tsawatawa kawai na busar da teku, na mai da koguna hamada, kifayensu duk sun ruɓe saboda rashin ruwa, suka kuma mutu saboda ƙishi, na suturar da sararin sama da duhu. na kuma mai da tsummoki abin rufuwarsa, Ubangiji Mai Iko Duka ya ba ni harshen umarni don in san maganar da za tă ƙarfafa gajiyayye, ya farkar da ni da safe, ya farkar da kunnena don in saurara kamar wanda ake koya masa, Ubangiji Mai Iko Duka ya buɗe kunnuwana, kuma ban yi tayarwa ba, ban ja da baya ba, na ba da bayana ga masu dukana. kumatuna ga masu jan gemuna ban ɓoye fuskata daga masu ba'a da masu tofa mini miyau ba, gama Ubangiji Mai Iko Duka zai taimake ni, ba zan sha kunya ba, saboda haka na kafa fuskata kamar dutsen ƙanƙara, na kuma sani ba zan sha kunya ba, gama shi da zai tabbatar da ni marar laifi ne yana kusa, wane ne zai kawo ƙararraki game da ni? Bari mu je ɗakin shari'a tare, wane ne zai zargi na? Bari ya ƙalubalance ni, Ubangiji mai iko duka ne zai taimake ni, wane ne zai iya tabbatar da ni mai laifi? Duk za su koɗe kamar riga, asu za su cinye su. Wane ne a cikinku yake tsoron Ubangiji, yana kuma yin biyayya ga maganar bawansa? Bari wanda yake tafiya cikin duhu wanda ba shi da haske, ya dogara ga sunan Ubangiji ya kuma dogara ga Allahnsa, amma yanzu fa, dukanku waɗanda kuke kunna wuta, kuna kuma tanada wa kanku fitilu masu ci, ku je ku yi tafiya a cikin hasken wutarku da na fitilun da kuka kunna, abin da za ku karɓa kenan daga hannuna, za ku kwanta a cikin azaba.